saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin namu na wannan makon zai tattauna ne game da kasuwar 'yan wasan kwallon kafa a nahiyar turai inda tuni wasu kungiyoyin suka kammala cefane yayin da wasu kuma ke ci gaba da ruwan ido a ƙarshen mako ne dai kasuwar musayar 'yan wasan ƙwallon ƙafa ta fi ɗaukan hankali a nahiyar turai inda wasu ƙungiyoyin irin su arsenal da manchester united da lille ta faransa suka yi kyakkyawan motsi yayin da ake sa real madrid ta kammala cinikin paul boba daga united haka ita ma juventus da ke shirin musayar romelu lukaku da paulo dybala nan ba da jimawa ba kafin zuwan wannan lokaci dai tuni real madrid ta kammala siyan edin hazard daga chelsea kan euro miliyan 100 wanda tuni ma ya so taka rawa a kungiyar sai kuma manchester united da ta sayi aaron wan bisaka daga crystal palace kan euro miliyan hamsin. yanzu haka dai babu musayar da ake zance a birtaniya kamar ta nicholas pepe da arsenal ta saya daga lille kan euro miliyan biyu. wanda shine irinsa na farko da kungiyar ta arsenal ta taba saya da tsada inda ita kuma kungiyar ta lille ta musanya shi da dan wasan najeriya wato victor osimhen kan euro miliyan 14 sai kuma manchester united da ta kammala sayan Harry Maguire kan tsabar Euro miliyan 80. Bar mu ji daga wasu magoya bayan kungiyoyin inda za mu soma da Ibrahim London Boy shugaban magoya bayan arsenal na arewa maso yammacin najeriya ai daga jin sunan ma an ce nicholas pepe ka riga ka gane karshen abu pepe yaji ne fa duk gaba ɗaya da suke tsalle-tsallen su da wani fan miliyan kaza fan miliyan duk zan ɗiga musu yaji yanzu karshen su ya ba a maganar manchester ta birni ba a maganar manchester ta ƙauye ba a maganar liverpool ba a maganar chelsea dukka wa'annan gaba ɗaya yanzu ƙarfin su babu shi ana ganin ku matsalar ku ba jefa kwallo ne a raga ba in ji wa Wa ya faɗa haka? Abin da nake so ka gane shi ne idan ka zo ka saka ƙwallaye guda arba'in to kana ana da damar da za a iya cire guda goma sha biyar daga ciki kaga ka tsira da talatin da biyar duk lokacin da kake samun nasara to babu wanda ya isa ya matso kusa da kai ai ba wai cinikin ba ne ya kare da waye taba tsammanin tun da aka kirkiri arsenal har ya zuwa yanzu za a fitar da fan miliyan tamanin a sai dan wasa ɗaya kwaya ɗaya jallin jal to amma gashi yau ranar ta fito lokacin ya bayyana an daina sayo yan tsaki a arsenal yanzu kuɗi maƙudan kuɗaɗe ake fitarwa a siyar. tun da aka so wannan yake nuna kenan yana nuna cewa mu ma mun tashi daga baccin da muke yi ai bana kofi na Arsenal ne gaba ɗaya ma baka ganin Man City sun yi ragwab Liverpool a wannan pre-season din da suke yi wasa wajen biyar suka basu ci ko ɗaya ba sai kunnen doki guda ɗaya da suke yi na naka United ba su fa yanzu suka suna magana wai Harry magwaya ai shi kadai ne matsalar su bayan ba su da abin da ake faɗa creativity wanda zai kirkiri kwallon a ci wanda yake tsaya a tsakiyar filin nasu ma zalo zalo Pogba shi ma sai da shi za a ana ga maka Manchester yanzu yanzu su yi ta buga Europa din nan kuma za su iya karewa a na bakwai na takwas haka za su ta zama Arsenal fa yanzu kofi fa suke kallo ni yanzu so nake ka ringa min magana yaya za a yi in dauki kofi shine saboda ni kofin nake ko na tarayyar turai eh, duk gaba daya ai To bayan da magoya bayan Arsenal din ke wannan kurari, ko me na Manchester United za su ce? Gara biyu ko gwammaja to manchester tana so ta yi garan bawul ne duba da an tsinci kai shekaru wajen uku ba a samun nasara duba da yadda tim ɗin ya samu matsaltsalu to yanzu gyara aka ɗauko shi a ce so a gina tim ɗin da matasan 'yan bal hakan shi zai dawo da karshashi irin na baya lokacin sa alex kuma wannan kocin mu na yanzu muna sa rai shi zai gaji irin nasarori da sa alex ferguson yake samu duba da ya biyo hanyoyi na gyara musamman defense din mu an ka duba an yi gyara yanzu hari magoya dan ban ne lafiyayyi to amma yanzu ka ce mutum ɗaya shine gyara a to ai ba shi kaɗai wa tunda ba a rufe transfer din ɗaukar yan balwa kakka manta akwai dibala amma kuma an ga kamar an gudu ba a tsira ba kun siyar da mai cin kwallo kuma dai ba a ga wani madadin sa ba har yanzu e to an ka duba lukaku ko a da ai hakuri muke da shi duba da sai ya barar da goma ba lalle ya ci ɗaya ba ma yanzu in ka duba kamar rashford ai yaro ne matashi wanda muke sa rai in aka kawo mai yan bal zai da yana ci mana bal in ka duba kamar dibala da muke tunanin za a kawo shi shi ma ai mai cin bal ne ga shi wannan brodo fernandes din in ya zo din shi ma kaga ai mai cin bal tunda a kakar wasa ta bana bal talatin da biyu ya ci a matsayinsa na midfield To amma yanzu misali ita Manchester da da take da nasarori yanzu kuwa kuna ganin cewa hakuri za a ɗanyi ne har a gina tawagar ko kuwa. Eh to ai yanzu mu ba ai mu yanzu sa ran ma premium muke a wannan shekara duba insha Allah. shirin? Da wannan shiri da muke ta yi muna ta garan bawul wanda support wanda mafiya kulallaka na ingila sun fara tsorata duba da irin hazakan yan bal ɗin da muke yunkurin kawowa da kuma wanda muka fara kawowa. Ƙungiyar Liverpool dai ita ce zakarar nahiyar Turai kuma ta biyu a gasar premier ta gabata yanzu haka dai babu wani cefane da aka ga ta yi na a zo a gani in banda wasu matasan 'yan wasa wanda ba sa cikin tawagar sha ɗayan farko to kowace irin rawa tawagar ta taka a bana ga aliyu dan sarauniya magoyin bayan kungiyar to ai ba da yadda da wannan 'yan wasan namu muka hada maki 75 a kaka premier ta bara ai kaga ya nuna maka cewa kenan a shirye muke to za mu iya kawo ma mu zo mu bata cikin tim mu duk wanda zaka kawo dai sai dai kalla ya jira na ciki su buga kuma a haka kaga muka ci champions league za mu sake kuma kare kambun mu baɗi insha allahu duba da yadda muke da 'yan wasa hazakai muna da 'yan baya muna da gola world class wanda ya fara da best goalkeeper a premier league ya je champions league ma ya shi golden globe ya je kasarsa ta brazil ma ya kara ansa golden globe kaga kenan babu da gola kamar sa ba mu da dan baya kamar van dijk sannan muna da 'yan gaban mane famin hosala wanda suna hada bal 30 a tsakaninsu to amma duk da wannan abu da kake faɗa a gasar premier arsenal da manchester da wato irin su manchester city su hmm. suke zaman maka dan kashin wuya a'a ba kamar a yanzu ba don ka kula a bara in ba ma manchester city ba wanda suka ci mu unbeaten muka yi sai man city kadai da suka ce mu tuwon a gidansu kowa mun ci a bana za su zama maka barazana ba za su zama ba saboda ba su shirya ba kaga dai arsenal suna da matsalolin yan baya sun sani ba kuma su gyara ba har yanzu sai suka je suna siyo Nicolas Pepe kai da ka dauki top scorer Aubameyang bal 20 to kaga ai ba cin bal ne matsalar ka ba tarewa ce matsalaka sai ka je kana siyo dan gaba su kuma Manchester United suke ganin su ma sun shirya din ai su kuma ba sa cin suke nema su saki mai cin Lukaku suke tafi suna dauko Harry Maguire haffan miliyan 80 wanda inda sun ka gididdiba kudaden suka je suka dauko irin yan balkananu yan kama 20 30 40 za su yi boka guda hudu su gyara tim din su ga Pogba yana ta basu matsala dan yanzu ya tashi kuma waye playmaker to yanzu kenan a Birtaniya kai kana ganin ka dama kowa ka shanye ai karana ya kai tsauko su ma man da suka ci sun ci rabonsu. su to a daidai lokacin da magoya bayan kungiyoyin na turai ke ganin sun shirya tsab ko me masu sharhi za su ce game da armashin kasuwar musayar ta bana ibrahim na abacha wani mai sharhi ne a najeriya to gaskiya dai idan muka kalli ta kasuwar birtaniya to za mu iya cewa da shirin da ya kasa kamar abin da ya faru bara shi zai kara faruwa wato za a faru ne na ɗaya na biyu za a tsakanin liverpool ne da manchester city dalili na ko shine a idan ka ɗauki manchester united wanda su ne jarumai a baya matsalar da suke da shi ba shi suka je suka siyo ba sun sai harin magoya ta dala miliyan tamanin da biyar wanda kuma manchester united suna buƙatan wato creative midfielders masu hassada kwallo kenan tun daga tsakiyar fili suna buƙatan wannan mutanen kamar guda uku a cikin su sannan dibala da suke ƙoƙarin sauyawa da lukaku bala idan ka dubi kwalakwalan da ya ci a juventus kakar da ka gabata bai fi balabalan da shi lukaku ya tsira manchester united ba don haka wannan masaya baya daga abin da zai kawo manchester united samun nasara ko in ce su dawo daidai da suke idan muka leka bangaren su arsenal arsenal suna da aubameyang suna da lakazeti don haka ba matsalar su bane dan gaba da suka je suka so nicolas pepe nicolas pepe dinnan sun sai shi wajen dala miliyan 75 shi ma wanda ya bi kowa tsada a tarihin a club dinnan na arsenal din to su kuma arsenal suna bukatan dan baye ne tun da yanzu lauren kwashelle yana tunanin zai sa hannu a ƙasarsa ta faransa wato wata ƙaramin kungiya idan muka je chelsea chelsea suna da matsalan masu horarwa saboda lampard yanzu ya karba sabon mai horarwa ne dole baka bukatan tunanin zai wani abu wannan kakar dole sai ya kalli tim din idan ka ɗauki liverpool abin da ya fara liverpool shine ba rama gajiya suka yi yan bal su kullum idan aka fara sala mane famino su ne a gaban nan ba sa hutawa sai suka dinga fara samun matsalan ciwo manchester city ko sai ga yau idan wannan ya buga za a ga gobe ne baka da tabbacin idan ka ga wannan gobe za a daga nan wani to kasar Sifaniya dai mutum biyu ne amma bana akwai uku wato Atlantico Madrid saboda sun shirya tsab dan yanzu haka akwai Jawa Felix sun so shi daga Benfica wasa uku ya buga ya ci kwallo biyu ya taimaka an ci kwallo uku su ga bangaren Barcelona sun dauki Griezmann to lalle wannan abun zai taimaka a Messi da kuma Suarez da ya dan gaji su ko Real Madrid kakar da zamu ce ga nan ba bo babu fallasa saboda shi Hazard ya zo yanzu ma korafi suke magoya baya daga can birnin Madrid din sun fara ihun cewa ya kiba har yanzu bai kama da wuta ba yanda suke tunanin sa dama Real Madrid kungiya ce wanda gaskiya su idan ka zo so suke kawai kana zuwa ka fara Tuma saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Abubakar Isa ɗan dago da ya taimaka wajen haɗa wannan shiri ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.